ashirin da talatin ba waje yau talata ko ɗaya ga watan jumada al'afira ko kuma talatin ga watan jumada al'ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in insha Allah wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a irin wannan rana muna karatu cikin wannan littafi na umdatul ahkam min kalamin khairil anam sallallahu alaihi wasallam wadda alhafiz abdulgani ibn abdulwahid al-makadisi rahimahullah ya wallafa wadda muna cikin kitabu eh, sai insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu daga hadisin da muka tsaya muna fata Allah ya samu dace na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ثلاثة قال المؤلف رحمه الله قال حصل بن الحارث عن علي بن حارث بن حارث رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرسل الكتاب المعمرة فنسيت عليه وأذكر اسم الله فقال إذا أتيت قلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقلنا ما أمسك عليه قلت فإن قتلنا قال إن قتلنا ما لم يشبه قلب ليس منها قلت لا فإني من عراق السيدة فأصيب فقال إذا من عراق ها وقل أن أصابه بعوري فلا تعقل نعم wannan hadisi na Hamman bin al-Harith daga Adi bin Hatim radiyallahu anhu musannif ya yanke isnadi ya kira tabi'i sai sahabin hadisi Ali ibn Hatim radiyallahu anhu qala yace qultu ya rasulullah nace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana na tambaye shi bayani na ce masa inni ursilul kilabal mu'allama ni nakan aika ma'ana in aika farauta in shuna kare idan ya fita farauta ya kan aika karen almu'allama karen da aka yi masa koyarwa na farauta bayan sikna alayya na aika su sai su kama abun da na tura su su kamo wa adkuru Allah kan ambaci sunan Allah in zan aika su faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa idan arsalta kalbaka mu'allam duk lokacin da ka aika karenka wanda aka yi masa koyarwa na farauta wa zakarta smallahi alai kuma ka ce bismillahi lokacin aika shi ka ambaci sunan Allah kamar da za ce bismillahi a yanka dabba to in ka yi haka fakul ma ka alai to duk abin da ya kamo kawai ka ci ya halatta kultu ali yace radiyallahu anhu sai na ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in qatalna ko da karnukan da suka je kama wannan abun farauta din sun kashe shi qala sai mun Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa in qatalna ko sun kashe shi ya halatta kace malam ya sharaka kalbun laysa minha matukar dai ba wani kare yayi tarayya da karnukanka mu'allam wanda ka aika su a wanda kai musu tarbiya sannan ka aika su da sunan Allah inda su ne suka tafi suka je suka yi suka kamo wannan farautin to in farautin ya mutu ya halatta ka ci amma in akwai wani kare tare da su wanda ya taya su kamawa to in ka samu dabban ya mutu wanda aka kamo to nan ba za ka ci ba don baka da tabbas wani kare ne ya kashe ƙwaitu sai na ce masa قلت له سنة na ce da shi in ji adi kenan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inni armi bil kuma ni nakan yi jifa da sanda mai fa’i ko dutse mai fa’in gefe da kuma tsini fa inni armi bil mi'rab saida nakan jefi farauta na jefi wani dabba da abun jifa ko zama dutse mai fa’i faɗi ko sanda mai faɗi amma kuma akwai kaifi tattare da shi ko tsini wadda zai iya sukan wata dabba da aka yi farautinta fa usibu sai kuma na nasara na samu abun da na jefa fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan kuma idza ramaita bil mi'rab in kai jifa da abu mai faɗi fa kharaqa sai tsini ko kaifinsa Yadda ki dabban da ka jefa wannan kai din nasu shi ne sari dabba din to fa kulhu ya halatta ka ci amma wa in asabahu ma'ana sai ka same shi ya mutu wannan kaifin shi da kaifin yadda ki dabbar amma ya ta fadi ta mutu to wannan ya halatta ka ci amma sai ce wa in asabahu bi urdihi amma idan sa ne ba gurin tsininsa ko kaifinsa ba gefen fadinsa ne ya samu dabban to in wannan ne haka ne ya faru wannan sai ce falata a kulhu karkaci ana idan suka yi ko a fere ice ko a kaifa dutse ko a kaifa ice shi kansa wanda ake farauta da shi ake jifa da shi to idan gurin fadinsa ne ya daki dabba har ta mutu duk da an yi jifa da sunan Allah an ce bismillah aka jifa to in fadin ne ba za a ci ba amma yin tsinin ko kaifin ne wanda ana iya yin yanka da wannan abu ta ko ta ina ya samu dabbar da aka yi farauta za a ci wani hadisi malamai da suke sharhi na farko suka ce ali ibn hatim radiyallahu anhu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da karnuka al-mu'allama karnukan da aka koyar da su aka suka iya farauta ya ce to yakan aika su waɗannan karnuka ɗin karnukan da suka iya farauta aka tarbiyyantar da su akan wannan tsari yakan aika su sannan sikna alayya sai su kama mu idan sun kama wa mutum wanda ya aika su ne mai su kenan to za a samu ba za su ci ba za su kawo shine fadin Allah subhanahu wata'ala fakulu mimma amsakna alaikum ku ci daga abun da suka kamo muku in dai kamo wanda ku suka yi to ba za su ci ba amma in sun ci to ba don ku suka kamo ba haka fakulu mimma amsakna alaikum to na masu ce fayumsikna alayya sai suna kamo mu don ba sa ci kawai za su kamo ne su kawo mata idan kare aka aika shi wanda iya farauta idan ya zai kama dabban farauta dama ɗauko ta yake a baki ya kai wa wanda ya aika shi wanda ya aika shi farauta saboda haka a nan ma shi ma a ibn Hatim radiyallahu anhu yana nufin in ya aika karnukan in suka kamo kawowa su yi ko da sun taru in babbar dabba ce suka taru suka rinka jawowa da kansu ba wanda zai ci komai a ci sun kawo ta gurin wanda ya aika su sai ce wa azkuru smallahi kuma na ga ambaci sunan Allah lokacin da zan aika to idan mutum bai ambaci sunan Allah ba wannan in da ya same shi a mace ba zai ci ba saboda bai ambaci sunan Allah ba to in bai ambaci sunan Allah ba da gangan ko kuma da mantuwa inda mantuwa ne malamai sun kasu kashi biyu wasu malamai suna ganin in ya aika dabban bai ce bismillah ba amma mantawa ya yi sai dai abuna karnuka suka kamo farauta sai ta mutu sashin malamai suka ce za a ci saboda ya manta ne amma sashin malamai suka ce in ya manta ne ma ba za a ci ba haka balle kuma in ya bari da gangan kamar yadda a yanka idan mutum zo yanka abu ne kaza ko wani abun yankawa ko rago idan bai yi bismillah ba to kai tsaye kawai wannan cin namun haramun ne duk wanda ya yanka bai ce bismillah ba to ba za a ci ba to in musulmi ne ya yanka bai ce bismillah ba da gangan ko musulmi ko ba musulmi ba kowai in dai bai ce bismillah ba za a ci ba saboda Allah subhanahu wataala ce a ah, ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقد ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه فسق كركتي daga abun da ba ambaci sunan Allah a kansa ba ya zama fita daga tsa'a wa Allah bai halatta ba to shi yasa suka ce ko da mantuwa ko da gangan ko musulmi ko ba musulmi ba kawai ya yanka dabba ba tare da ya ce bismillah ba to ba za a ci ba haka nan in ya aika kare wanda ya horar da shi akan farauta amma bai ce bismillah ba lokacin aika shi ba za ci ba haka kuma in ya harba abun farauta bai ce bismillah ba lokacin da ya harba wannan abun da ya harba din sai dai ya soki abun da yake nufi amma kafin ya zo sai abun ya mutu amma bai ce bismillah ba wannan ba za a ci ba musamman inda gangan ne ittifaqan ba wanda yake ganin a shakka akan wannan amma inda kuskure ne abuna inda mantuwa ne mantawa ya a ambaci suna Allah ba sashin malamai suna ganin za a iya ci in ya aika kare bai ambaci suna Allah ba amma dai magana mafi karfi kawai shine ko da mantuwa ne rashin ci shine shine magana mafi karfi kamar yadda duk wanda ya ce bismillah ya yanka kuma to shi kuma za a ci sai da in murtaddi ne wanda yayi yi ridda da cikin addinin musulunci yayi yi ridda ko kuma yana takama da kafirci ko kuma yana yin shirka a buɗe da gangan ba tare da kuma an yi masa wazi ya san wazi da gangan yake shirka a buɗe wannan in yanka ba za a ci ba ko ya ce bismillah amma ahlul kitab zai iya yanka a ci abu ne eh, wanda ba musulmi ba ne idan ya ce bismillah yanka za a ci musulmi bai ce bismillah ba yanka ba za a ci ba wanda ba musulmi saboda Allah subhanahu wata'ala ce fa kulu mimma zukira smullahi alayhi ku ci mimma zukira daga abun da aka ambata bai ce daga abun da kuka ambata ba da yake daga abun da aka ambata in aka ce aka kaza to kowa ma yi abun da ya ce abun da aka yi to fa kulu mimma zukira smullahi alayhi ku ci daga abun da aka ambaci sunan Allah akai duk wanda ya bismillah yayyanka in ka ce ba za ka ci ba to eh, ka yi sabo kawai menene sai dai in mutum murtabi ne da ya musulmi ne yana gudanar da kuma sai ya ridda ya bar musulunci wannan iya yanka ba za ci ba ko kuma mai shirka ne ido da ido a fili yake yin shirka an masa wazi ya ya bari yana tarayya da Allah wannan iya yanka ba za ci ba amma dan misali sashin malamai suka ce har ba abu ne ba ma guje ma wanda kwata kwata ma shi ba shi da addini in yace bismillahi yanka idan ka duba tafsirin al-hafiz ibnu kathir karkashin wannan ayoyi zaka ga duk kawai ma an harar dama wa zikra smullahi alaihi a karkashin wannan babin akwai hadisi ma an harar dama wa zikra smullahi alaihi kul duk abinda aka yanka shi aka ce bismillahi kuma ya zubar da jini an yanke jijiyoyin wayarsa musamman in tsuntsaye kaman kaza an yi jijiyoyin gefe da gefe an yanka makogoronta kamar rago an yanka makogoronta inda an yanka shi bisa yadda yanka yake kuma aka ce bismillahi aka ce to eh, ko da wanda kwata-kwata ma ba ma guje wanda shi cewa bismillahi ma ba iya ba bai iya cewa bismillahi ba sai aka ce ka ce bismillahi ya ce bismillahi a ce bismillahi ya yarga aka ce wannan ba kai suka ce ba ka ci ba so da Allah ce fakulu mimma zukira smullahi alaihi ku ci daga abun da aka ambaci sunan Allah a kai haka ba za ka tambayi waye yanka ba sai ka tambayi wanda ya yanka wani dabban yayi bismillah sai kuma an san shi bai ba yayi ridda bane yana musulmi ya yi rijiya bar addinin musulunci wannan ko ya yi bismillah ba za a ci ba ko kuma yana shirka gashi na kawai addini yana bautar wani Allah yana ɗaukar haƙƙin Allah ya ba wani wannan ko ya yi bismillah ko da yana sallah amma yana shirka ya yi bismillah yanka ba za a ci ba amma musulmi wanda yake ba wani abu da aka gani tattare da shi na shirka kuma bai yi ridda bar musulunci yace yana kyamun musulunci ba to in yace bismillah yanka kace ba za ka ci ba don kawai shi din to wannan kuskure ne laifi ne saboda Allah ne ce fakulu mimma zikra sunullahi alai zaka wa Allah ne mutum ce ba zai ce ko ko mutum ce wa yanka ka ce a ah, malama ne ne yanka malama ne yanka to ba zan ci ba saboda ne ya ce bismillah yanka ya yi da, ya bar addinin musulunci yana kyama ya bar addinin musulunci a kawai musulmi ne yana shirka a fili ya dau haƙƙin Allah ya ba wani Allah baya yi to in yace bismillah yanka dabba wajibi ne in dai zaka ci shi amma in sai dai baka sha'awar nama kawai ko kuma wani abu amma ba dai dalilin shi ba dan anguwar ku bane dan kawai ko ya ce bismillah ba zaka ci ba ko shi ba dan jama'ar ku bane ko shi ba dan kaza ba wannan wani abu ne daban in an duba yadda ayan alqur'ani suke shi yasa Allah subhanahu wataala yake tambaya wa ma lakum alla ta'kulu mimma zikra sallahu mimma zikra smullahi alayhi wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma turitum ilay wai me ya same ku ne ma har wai ba za ku ci abun da aka ambaci sunan Allah akai ba alhali Allah subhanahu wataala ya yi muku bayani daki daki abun da yake shine haram cewa ba za ku ci ba misali dabba za ta mutu ta bari a jeji musulmi ba su da wukan yanka sai ga wani can shi ba musulmi ba ne ba a ma san mai wani addini yake ba amma shi ko ga wuka yana aiki ko a jeji ko a wani abu nan ga wukansa nan mai kyau sai ba mu a wuka wani yanka a sai dan yanka mu sai dan yanka muku to ai mu ba a yanka mu ci sai dai in an ce bismillah sai haka zan faɗa ku nuna mun yadda ake yanka aka nuna masa yadda ake yanka ce bismillahi ya yanka shi ke za a ci saboda a kawai fakulu mimma zukira lahi alaihi ka duba tafsirin alhabis ibn kathir karkashin wannan ayan ka ga bayanai kawai ma an harar dama wa zukira smullahi alaihi fakul wannan hadithi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga hadisi an yi dogon bayanai a karkashin wannan ayoyi saboda haka Eh, abu ne a mu ɗabi'unmu na nan ne za ga an ce to abuwa ne kawai wani ya tsani wani to ba zai ce kansa ba shi kenan wani ba hujja ba ne wani ya tsani wani ba zai ce kansa ba wani sun yi sabani da wani ba zai ce kansa ba wani to ai yanka yawanci ma ba mutane muhimmai ba ne ma aka sani da aikin yanka a kasashe da yawa yanzu ko misali ka je saudiya in ka zo sayan kaza a inda ake abu nan kowane mutum ne zaka gani kawai wanda gashi na ga ba wani mutum wanda ko ya damu da aikinsa kawai sai da gaji a wannan gurin idan ka zo wacce kaza kake so ga ta nan ta riyar kaza kawai shi kenan za a gyara maka gurin da ba sai za ka ga mutum da kaji a hannunsu da a hannunsu da ransu ba kawai ga gurin gyara kajin nan gurin fede su da meme wannan mai fede kajin dama shine mai yanka kawai da kayo shikenan kana saya kana ba shi kuɗi kawai in ya kama ta kawai yana tsaye ta kawai ya juya ya kalla da zai bismillah kawai ya yanka ta shikenan sai tura ta cikin abin da zai girgije ta da sauransu shikenan magana ya kare a'a yaya yake daga ina yake dan dashi? yawanci yan bangladesh yan kasan dashi yan kasan abu ne wasu pakistan da sauransu abu ne ba wani a ka san shi balle kun yi faɗa balle ba ka cin yankan wannan gwaya za ka ce yawo ba ka ci ba ba kawai zai ce bismillah kawai shi kenan sai yanka za ka ka'ida kawai ba kullum ma zikra smullahi Ali. idan ce misali mu anan muna da wani abu misali wata ran sai kaga an shirya sai ce to a koma ci to ne waye wahayi a koma ci waye waye wahayi ce wanda baka ci naman su da naman da yanka da yanzu ka ci waye wahayi mun wanda baka bin sa sallah sallah muhimmin ibada baka bin sa sallah da yanzu ka ci a koma bin sallah waye wahayi da da ya cancanci kar a bi shi sallah da ba sun zuciya ne ko wahayi ko da gaske ne ko dalili idan akwai dalili ko wahayi ko wani abu ko nassi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yace kar a shi sallah to yanzu kuma aka dawo kace a sallah sai sai ki samu nassi to sai nassi ya zo ya ce a sallah kafin a sallah amma in nassi ne ya hana to nassi ne kuma zai bada umar amma inda ka ne to a gyara yau ba bai zama addini ba addini ba da ka ke yi katsaniwa ne kar a shi sallah shi kenan magana ta kare can wani lokaci a shi sallah hawa sallah addini ya zama wasa ke yau ba ba addini ba abun wasa bane yau ba abun wasa bane ko kada yau saboda haka in ka ce wane ba za a ci yankansa ba to me dalili in akwai dalili nassi daga aya ko hadisi duk gashi nan hadisi da ayoyi sun bayyana waye ba za a ci kansa ba duk addinin musulunci ya bayyana wani na ce ba za a ci yankansa bane saboda dalilai kaza shikenan in dalilai ya bayyana to ba za a ci ba amma wani kara ci yankansa me dalili ba ya tare da mu a wannan ba dalili ba ko kuma ka kawo wani abun da ba nasi ne tabbatar wato wannan gaskiya kuskure ne duk abin da za a yi za a yi sabani a kasa fahimtar juna amma kare shafi abun da ba haƙƙinka ba ba haƙƙinsa ba a ɗauko a sa tsakani ibada ba mai shara'anta ta sai Allah yawa annabi sallallahu alaihi wasallam shike shara'anta ibada da umarnin Allah subhanahu wataala da ka wani ba haƙƙin kowa bane kawai abu kala muna sabani da wani ya yanka a to wannan nama ne ba na da shi yayi ibada yayi bane bismillah ya ya ce bismillah ina ya ce bismillah wannan kana cin nama sabanin ku daban amma in wani abu daban ne ko dalili wanda ya tabbata a shari'a to wannan shine ake abun da shi to muna yawanci aka yi amfani wani sa'i da abu sai ka kasa gane dalili to duk abin da ya shafi ibada ya kamata a yi magana akan ta sai da dalili in an ce Allah subhanahu wataala ko ga nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya shar'anta kaza to babu dama ka ce wannan abun a'a don duk lokacin da manzon Allah ko kuma aka zama nasi karara daga alkur'ani yace ayi kaza kake cewa a'a ba fa da kowa kake faɗa a duniya ba a da Allah karka yadda ka ce a'a akan abin da manzon Allah yace ayi karka yadda ka ce a'a akan abin da nasin alkur'ani yace ayi kawai ka ja bakin ka shi karka yadda kuma ka ce sai an yi abin da Allah ya ce kar a yi karka yadda ka ce zan yi ko ku je ku yi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ayi a ba mai shar'anta shari'a sai su sai Allah ba mai shar'anta shari'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma da umarnin Allah ke shar'anta shari'a to kullum a fahimci haƙƙin Allah a fahimci meye shari'a a fahimci meye ibada sannan a fahimci ko meye ra'ayi na rayuwa a ra'ayi na rayuwa zan iya cewa ba zan bi ka kasuwa ba ba zan shigo gidanka ba ba zan zauna a taburmarka ba dole saboda wani dalili nawa saboda wannan mu'amala ce ta mutu rayuwa ba zan karbi kayan aro abun wani ba kaza kaza saboda na san sa ya san halina da duk wannan wata mu'amala ce ta daban ba zan je gidan wani ba da na sanin sai asan halina balle a lokaci kaza ko wani abu wannan wani abu ne da ba amma in ya shafi ibada da shar'anta shari'a wannan babu dalili sai in an samu dalili daga masu shar'anta shari'a saboda haka a fahimci wannan don haka ko da farauta ne aka ambaci sunan Allah aka jefa in ta daki abin da za a farauta musamman inda kaifi ne ko da tsini sai aka samu abin da aka farauta din a mace to ya halatta wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh, yake bayyanawa sannan eh, misali sharuda kare ya zama mu'allam in sanda ne ko dutse ya zama tsinin ko kaifin ake so ya daki an farta wanda yawanci ko tsini ko kaifi yakan nuna alaman abin da ya daka ne ko ga ya huda shi ko ga ya yanke shi eh, in tsini ne ko kaifi amma in zafin duka ne kawai da fadin guri to wani annab sallallahu alaihi wasallam sai dai in an samu dabbar ba ta mutu ba aka yanka to wani za a ci amma in an same ta a mace ba za a ci ba na'am wallahu ta'ala a'lam قال المصنف رحمه الله وعليه الشعبي عن علي النحو وقيل الا ياكل وإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يقول إنما أمسك على نفسي وإن خالفها كتاب فلولا فلا تأكل وإن تأكل على الثري ولا تسمي على غيري وفي إذا أردت قلبك المعلم فاذكر اسم الله فإن أمسك عليه فألبسته حيا فتبع وإن أدركته خلقة فلم ولم منك رزقه فإن أخذ السنة زكاة وفي أيضا إذا رأى الإنسان فقدت اسم الله وفيه أيضا فإثبات أنت يوما أو يومين وفيه اليومين والثلاثة فلا تجد فيه إما أثر وكل شدة فإن وجدته في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الموت لا نعم وانا حديثي shi حديث hadisin رضي الله عنه an wadda رحمه الله يا ambaci eh, sahabin abin tabi'in shine a eh, sha'abi imamu sha'abi sannan daga ali ibn hatim radiyallahu anhu shi ma kusan irin hadisin da ya gabata wa fi yake cewa illa an ya'kula kalbu sai in dai karen ya ci da ya kama sai ya ci in dai ya ci wani abu a jiki fa in akala in dai ya ci wani abu a jikin dabbar da ya kama falata kulto karkaci don ya zama farauta wa bai kamo domin kai ba fa inni akhafu an yakuna ma amsaka ala nafsi annabi sallallahu alaihi wasallam domin ni ina jin tsoron wata kila kawai ya kama wa kansa ne in kare yake ya kama kansa to bai kamata kuma eh, wani mutum ya ci ba ana iya gane ya kama kansa ne idan har ya ci daga wani abu da ya kamo ne wa in khalaqaha kilabun min ghairiha idan kuma wani wasu karnuka suka yi tarayya da karnukan da kai ka koyar da su kuma ka aika su da bismillah amma da suka bi farautar sai suka yi karo da wasu karnuka ta can su ma suka bi wannan farauta gudan da ita suka bi duk suka taru a kanta sai suka kama to idan ka zo ka same ta da rai sai ka yanka amma in ka zo ka samu sun kashe ta amma ba wanda ya ci a cikinsu ba za ka ci ba saboda sun yi tarayya da wasu karnukan da kila su sun ne kawai ba aika su da bismillah ba ko ba a san wanne a cikin su yadda ki dabbar ta ta mutu ba dukkan sun yi tarayya shikenan ko da wancan ya da wancan ya da wancan ya yage can har suka kashe ta to nan ba za ka ci ba saboda an yi tarayya da wanda ko ya zama garar mu'allim wanda ba akwai da shi ko kuma lam yursal bismillah ba aika shi da sunan Allah ba haka yace fa in yakafu an yakuna aw in khalaqaha kilabun min ghayriha fala ta'kul fa inna ma sammaita ala kalbik wa lam tusammi ala ghayri saboda ka ambaci bismillah ne lokacin da ka aika karenka amma wani da ya karo da karenka su yi tarayya wajen kashe wancan farautar ba yi masa bismillah ba ko ba a san me shi ya wasu, bismillah ba ko kuma kare ne kawai mai zaman kansa wanda kawai ya tafi ya jona da ya ga an bi farauta shi ma ya bi kaga ba wanda ya aika shi da bismillah naka kawai kai wa bismillah sai ga kuma sun yi tarayya wajen kashe farautar to nan ba za a ci ba wa a cikin hadisin a wata riwaya ya zo cewa idza arsalta idza arsalta kalbaka idan ka aika karenka wanda ka masa ka koyar da shi farauta farko bismillah to ka ce bismillah in za ka aika shi ce bismillah sai ka tura shi fa in amsaka alayka in ya kamo maka fa adarabta muhayyan sai ka zo ka samu dabban da aka kamo din a raye fazbahu to ka yanka wa in adarabta qad qatal amma sai ka zo ka samu dabban da aka kamo din kare ya riga ya kashe ta walam ya'kul mu amma bai ci komai daga jiki ba kawai yana jira ka zo ka dauka ko ya kashe ya tsaya a gurin ko kuma ya dauko ya zo da shi gurin ka amma bai ci komai ba to fa kulhu wannan ya halatta kaci fa inna akabar kalbi zakatahu kama wanda kare zai yi dabba in dai an aika shi da bismillah kamun da zai mata har ta mutu to wannan kamun da ya mace shine madadin yanka in dai karen mu'allam ne wanda koyar da shi farauta sannan kuma aka ce bismillah da za a aika shi in ya damki dabba sai ta mutu to wannan kawun da ya mata shine yanka gare ta wa fihi aidan a har yanzu ne duka cikin bayani wa ali radiyallahu anhu da abin sallallahu alaihi wasallam ta masa bayani yace idza ramaita bi sahmika idan kai jifa da ko mashinka ko kibiyarka kai jifa da mashinka ko kibiyanka fadkur ismallah to in za ka jefa ka ambaci sunan Allah ka ce bismillah ka jefa wa fihi a cikin dai bayani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa Ali aidan har yanzu yace fa in ghaba anka yawman aw yawmayni misali sai ka jefa ka ce bismillah ka jefa farauta aka jefa farauta ko mashi ko kibiya amma an ce bismillah sai aka eh, samu dabban da aka nufa shi da kawai sai ta shiga wani lungu haka ta mutu a wurin mutum ya yi ta nema ya yi ta nema bai gani ba yawman ini guda aure mai ko kwana biyu ba wa fi riwayatin al-yawmayn ko abu ne ko kwana biyu wa salata ko kwana uku falar tajid fihi illa akara samika amma da ka tashi samun dabban bayan kwana biyu baka ga wani abu da ya kashe ta ba illa wannan raunin da jifan ka nan ya same ta shine dalilin mutuwarta ko da kaje ta kafin ta ƙara ta mutuwa sai ta dan yi nisa ko ta ta ta mutu a can kai ta nema ini kwana biyu kwana uku sai ka same ta da ka same ta kuma baka ga wani yanka ko wani abunan suka daga wani abu ba sai sukan da kai mata to fa in fa kun in shita in kana so wannan ya halatta gare ka ta kwana biyu ko ta kwana ku tana can a yashe kaga wannan sai mutum yana so yawa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam in shita fa kun fa kun in shita eh in kana so kawai sai ka ci in mutum ba ya so wata kila ya fara jumari amma in yana so ba zai jawari ba yi wa in wajadtahu ghariqan fil ma'i yace amma idan ka jefa da mashinka ka jefe dabban farauta kuma ka ce bismillah lokacin da za ka jefa sai mashin ya samu farautar to amma sai kawai ta gudu amma ta raunatu kuma ka ambaci sunan Allah gudun da kake kawai sai ta fada ruwa da ta fada ruwa ta kasa fita sai ka same ta ta mutu a cikin ruwa to nan fara ta ba za ka ci ba fa innaka la tadri alma'u qatalahu aw sahamka domin a wannan lokacin baka sani ba wancan jiban da kai ne ya kashe ta ko kuma dai kawai ruwa ne ya halakar da shi in ruwa ne ya halakar da farautar ba aikin ka bane kenan ba jiban da kai bane to nan bai halatta ka ci ba kamar yadda misali je na cikin tafiya kawai ke ga mushin dabba a cikin ruwa ya shiga ruwa ne kawai ya sha ruwa ya kasa fita na har ya mutu kaga nan mushe ne bai halatta shi ba to amma idan misali eh, mutum yana farauta ne ya jefi dabban da ya farauta bai same ta ba har tsawon kwanaki biyu ko uku ya same ta matukar wannan raunin da ya mata shine sanadin mutuwanta ya halatta ya ci ba za ta ya ci mushe ba matukar ya yi bismillah lokacin da ya jefa amma kaga da zai ga mushe ko da yau ne abun ya mutu dabbar ta mutu dan ya ci ya ganta ha wannan bai halaka gare shi ba saboda wannan mushe ne haramun ya ci mushe farauta daban mushe daban saboda haka in an jefa kuma an ce bismillah wannan raunin da aka yi to shikenan cewa bismillah da kuma jefa da aka yi da nufin farauta wannan raunin ya zama shine yankawa ga wannan dabba wallahu ta'ala na'am فلا يسوى خامس وتسعون ولا ثمانية قال وكنت رحمه الله وسار لي عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنع تمرا إلا شر مسلم أو رجيع فإنه ينقص من أمره كل يوم خلقات قال ذلك فكان أبو هريرة يقول أو كان حرب فكان صاحب حرب musallin rahimahullah ya yanke isnadi ita bi zuwa ga tabi'i da sahabi a salim ibn abdullahi bin umar radiyallahu anhu ya daga abdullahi bin umar radiyallahu anhu daga babansa umar radiyallahu anhu قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من الله صلى الله عليه وسلم ينا cewa man kalban wanda duk ya aje kare yana kiwonsa illa kalba saidin in dai ba karen farauta ba au mashiya ko karen kiwo ba fa innahu yanqus min ajrihi kullu yawmin qiratani a kowace rana ladansa yana raguwa kamar girman dutsen uhud biyu kamar girman dutsen uhud biyu haka ake rage ladansa an yi ga ɗabi ɗaya ma a yi ga." ƙwale salim sai salim ya ce wa kana abu hurera ta yaƙo abu hurera wajen yalla wa anhu yana cewa aukar ba harfin ko karen da indan da karen da aka aje don abunan eh, kiwo ko noma wa kana sahiba harfi kamar abu hurera ya yalla wa anhu ya kasance ma'abucin gona ne to kare da aka aje don abu noma ko gona shi ma ya shiga ciki domin malamai suka ce a cikin nassin hadithin a wannan riwayar ba a ga aukar ba harafin ba amma abu hurairar radiyallahu anhu ya kara faɗa saboda matukar himmatuwansa da yayi wajen jin manzon Allah sallallahu alaihi ya ambata hada wannan kare saboda abu ne da ya shafe shi ko ana wa'azi ne ko ana karantarwa in aka zo ran da abun da ake magana akai ya shafe ka kai tsaye to kafin saurarawa don haka ya ba da himma wajen wannan don haka a duk lokacin da aka faɗi hadisin ko da ba faɗi wancan riwayan da ya faɗi kalbar harfin ba to ya kan ƙara au kalbar harfin saboda ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa anan malamai suka ce yana nuna da yawa daga cikin malamai suka ce yana nuna haramcin kiwon kare Ajiye shi kawai don jin daɗi a cewa ana kiwon kare ko mutum ya ce wai kare ya ba shi akwai aje kare kawai a gida yana kiwon sa wannan bai halatta ba so da ladin da yake rage masa da wasu a cikin rana Allah sallallahu alaihi wasallam da suke nuna mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da kare yake ko da dan kankanin kare kulkuyo dan kankanin kare an ajiye shi a gida mala'ikun rahama ba sa shiga wannan gida zaka bai halatta kiwon kare haka kawai sai dai manzo Allah ya keɓe nau'in karnukan da ya halatta a kiwon su idan mutum yana da kare amma ba don komai ya sa yake rike da shi ba sai don abu ne eh, farauta haka wasu malamai fukaha sun yi ƙari da karen da ake amfani da shi wajen gadi mana kare wanda ake amfani da shi wajen tsaro shi ma sun ƙara shi a ciki kamar misali a koyar da kare a tarbiyyar da shi wato a tsaron ko gida ko tsaron wani guri ko wasu shaguna ko wani guri da ake ganin cewa ana bukatan a yi tsaro da abin da zai tsare gurin sai aka sanya kare ya zama mai abun nan eh, domin yana da wata baiwa a irin wannan bangaren idan mutum ya riga ya ajiye kare yanzu in a gida ne aka ajiye shi ko don gadi ko wani abu ya'yan gidan gaba daya da mutanen gidan gaba daya in suka zo za su wuce ba abin da zai ce komin tsakan dare komin ne daga nesa ko kusa in dai mutum gidan ne ko cikin duhu ne in ya hango tafiyarsa ya gane dan gidan ne ba za ka ji ya hoshi ba amma in dai an mata tarbiyya akan gadi aka nuna masa iya sansanin da ya lura yake gadi to in dare babu wani mutum in misali dawo ne in duk wancan wannan gidansa nan wannan gidansa nan wannan gidansa nan to inda kun saba zuwa ku shiga kun dawo da abuna dukan ku kowa zai dawo karin ba zai ce kala yana ganin za ku je kowa zai shiga gidansa ba damuwa amma in wani ku ne cikin dare a to ya rika ya rika bala'i kenan a a cikin wannan yanayi to yana da irin wannan eh, basira da baiwa da wasu abubuwa da eh, yake da shi yakan iya to in aka ce idan yi masla sau da masla aka samar da kare dole irin wannan gani eh, fukaha suna ganin eh, yana daga cikin karnuka din da lalle ya halatta kewansu ko kuma idan aka yi za za ga abubuwan da suke na maslaha wanda ake iya jera su don kare kula a nasosin hadisi ga sunan da gadi ya shiga ciki gadi ya shiga ciki misali ya zama yana tsare guri ko yana abun nan eh, malamai suka ce babu laifi a kan wannan idan aka duba kare idan ya wuri a gaban mutum yana sallama eh, sallar ta yanke kamar mace haka ma mace ita ma ta wuce tsakanin sitira da mutum za ki son a yi sitira wani za ga ya doshi kofa kawai yana sallah ko ya doshi hanya yanzu misali mutum yana wucewa ya zo yamma da hanya ya yi shimfiɗa kawai ya fuskanci hanya yana sallah ya kamata ya tsallaka gabar da hanya tsakaninsa da gida gidan da yake gabar da hanya sai mutum ya tsallaka wannan gidan ya zama masa sutura in zai sallah ya zama dole ya sallah a hanya ko fila ko wani makamancin haka amma mutum ya zauna yamma da hanya hanya ta yi kudu da arewa mutane suna wucewa wannan kuskure ne mai girma haka wani yaya ya tada nafila a cikin masallaci sai ci ƙofa inda wasu yi da sallah kuma za su wuce a wuri duka wani kuskure ko da an kubuce ma a sallah ne inda akwai dama to ya kamata ka dan yi gaba sai ka bar kofar ta bayan ka in dai wurin nan ne kawai mutane kai in dai akwai kofa da wani biyu da aka yi tanan za su fita sai mutum ya wuce gaba sai ya abin nan sai ga mutum ya tsaya ya cije a inda yake alhali babu laifi wajen a yi aiki na matsawa ga don maslaha ko a ɗage wani abu don maslaha ko a ture wani abu don maslaha da sauransu saboda haka idan irin wannan ya faru ko mutum yana rama sallah misali an wuce shi da wasu raka'o'i sai ya ɗan yi gaba in akwai fili in babu fili kuma abuna wasu malamai malaman hadisi suka ce ya halatta in ka ga mutum yana wajen kofa ko babu hanya da za a iya wuce sai nan ya halatta kai ka zauna kai masa sira. mana in ba inda zai iya wucewa ba inda zai iya zarcewa gaba to sai ka zauna a gabansa daidai sai da in mutum zo sai ka yi masa alama ya wuce ta gabanka sannan ba karamin hatsari ne mutum kuma yana ganin mutum yana sallah in shi ya yi kuskure ya tsaya a wurin kofa ne to kai ne ba da kai kuskure ka wuce kawai gabansa ba wasu zaka ga da an idan da sallah ko minti biyu mutum ba zai ba sai dai kawai zai wuce alhali ga mutane suna suna tsatsaya na kawai sun wuce musu ya kawata mutum idan jiya ko ya fita bayan su ya zagaya ko ya canja wannan kofa ne ya fita ta wata kofa daban matuƙa ko mutane masu yin sallah ba kika mutum ko ya wurga su ga mai sallah law ya'lamu al-maru bayna yaday musalli da waqafa arba'in annabi sallallahu alaihi ce da mutum wanda zai wurga gaban mai sallah da ya san damuwar ciki da hatsarin ciki da ya jira shi tsawon arba'in wasu malamai suka ce shekara arba'in ko da zai kai shekara arba'in bai kare sallan ba da ya tsaya in ba hanya sai wannan gurin da ya tsaya shekara arba'in wasu malamai suka ce wata arba'in wasu malamai suka ce kwana arba'in wasu ce sati arba'in to kuma nawa ne arba'in ai ko kirgi arba'in ne kaga ya kamata mutum ya abu ne ya lura da wani haka bai kamata mutane su tare hanya ba bai kamata kuma in ka ga mutum ya kuskure ya tare hanya kai kuma ka wulga gaban sa sai ka san yadda zaka yi ka ka wuce ta abuna ta bayan sa ka zagaya a ne ne na mutum ya sami rasulullah illa kalba sai mu sai ka gabanin karen farauta eh, karen kiwo karen noma da in ba haka ba in mutu ajiye kare kawai don a tunanin sa wai sha'awan kare yake to ana rage masa lada kirafan a kowace rana in ya je kare na kwana uku a shi kenan na'am wallahu ta'ala ala na'am sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi apa ini Pak bin Hama Rasulullah Rasulullah itu Rasul itu dan suaranya Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada kaum wa ayyu wa lahu wa lahu kubu Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kubu ya semua kata Allah Taala kata Allah Taala kata Allah Taala kata Allah Taala kata Allah Taala kata فقال فرعون خير يسيرة فأهوى رجل منهم بالسهم فأعرضه الله فقال إن لهذه الرهائن أو أوائل إن لهذه الرهائن أوائل أوائل وحي وقد رأت عليه أن تصنع به هكذا قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا نتبع إننا نتبع العدو بلد فإن معنى قال عليه فقل ليس ليس وضعه عن ذلك أما السن فعظمه وأما الذكر فمد حوله نعم وانا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه sahabin hadisi da musannif ya yanke isnadi ya tafi kansa qalu kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bi dhil hulayfa ce mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a dhil hulayfa min tuhama min tihama daga tihama wato suna tafiya a gurin fa asaban nasa ju'un sai yunwa ya samu mutane yunwa ta kama su lokacin da yunwa ta kama su fa sabu iblan wa ghanaman sai suka samu suka yi karo da raƙumi da kuma dabbobi tumaki wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam fi ukhrayatil qawm manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a lokacin yana can ƙarshe-ƙarshen mutane suna tsakani tsakani su tawaga ce haka ake tafiya wani suna can lewa wani can kuma annabi sallallahu alaihi suna kuma yana can baya tare da jama'a fa'ajilu sai suka yi gaggawa saboda yunwar da ake ciki wa zabahu suka yayyanka wa nasabar kudura kawai aka kafa tukwane aka dora su a wuta suna cin nama sun samu sosai فأمر النبي صلى sallallahu alaihi وسلم bil qudur sai صلى الله عليه وسلم bayan an gama da yayin umarni cewa a sauko da tukwanan fa ufiat aka jujjuye a nama din ma. qasama fa'adala asharatan min al-ghanami bi ba'iri sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rarraba haka sai daidaita wato tumaki goma a matsayin raƙumi ɗaya fanar da muna ba'irin sai wani raƙumi ya zama shi ba a iya kamo shi ba sharra da ya ware mana ya kaɗai ya sangarta fatsala buhu fa'ayahu suka neme shi ya gajiyar da su wa kana fil qawli eh, khayru yasirat eh, wa kana fil qawli khayrun yasiratu a cikin mutane akwai wanda yake abinan mai doki dawaki kaɗan ne ake da su a cikin jama'a ne shi kuma wancan raƙumi ya sangarta ya gudu fa'ahwa رجل منهم بسهم sai wani mutum ya yi jifa a cikinsu da abin da mashinsa fa habasa Allah sai Allah subhanahu wataala ya tsare wancan raƙumi da ya sangarta tsaya a wani guri bai tafi ba to lokacin faƙala sai mutum yake cewa inna li hadhihi al bahai awabida ka awabidil wahsh waɗannan dabbobi wato tumakai abin dabbobi su albaha'in dabbobi suna da awadi. wato awadi shine bakin abubuwa ka bil wahsh wato kaman suna da wasu bakin ɗabi'u kaman ɗabi'un wato dabbobin jeji kamar ɗabi'un dabbobin jeji misali idan dabba dabbobin gida in suka shiga jeji a da a wancan lokaci akan samu dabbobin su sangarta tumaki raƙuma su shiga jeji sai su zama kai su sun zama dabbobin jeji ya zama gaba ɗaya a jeji suke rayuwa to idan suka zama haka in dai ba an ga alamar wato alamar cewa hadaya ba ne to idan mutum ya samu a jeji in yunwa ta kama shi ya halatta gare shi ya amfani da su zai iya yanka ya ci kamar yadda in yunwa ta kama mutum ya ga lambu a jeji zai iya shiga gonan ya ci 'ya'yan itace iya cinsa iya ƙoshinsa to haka nan ma in ya ga irin wannan dabbobi to so cewa inna li hadhihi baha'in awabida ka shi ne shine da wani suna da wani tsoro da firgita kamar dabbobin jeji dabbobin jeji duk dabbobin jeji da sun gama wasu mutum za sun zama wasu iri haka nan ba kamar dabban gida ba yanzu misali tinkiya ko rago ko akuya za ka iya ka wuce ya wuce ko kuma kawai kana wuce ba su damu ba amma da amma duk dabban jeji da za ka je jeji ko mutum ya je jeji sai ga dabban jeji to in ta shi a firgice kake kai ma za ka iya zama a firgice kai ma yau kana firgice ita ma tana firgice to shine abu da wanda ke faɗi ya ga dabbobin ɗabi'ansu ya koma dabbobin jeji shine inna li hadhihi al-baha'im awadi da ka'awadi bil dabbobi sun zama suna da wani irin ɗabi'a na razana da firgita kamar irin yadda dabbobin jeji suke firgita Kama nadda alaikum minha fasna'u bihi hakaza duk dabban da ya ya sangarta daga cikin su a gare ku ya sangarta ya gudu ko ya buya abin ko ya tsere to ku aikata haka da shi ma'ana ya halatta za ku iya jifansa da mashi sai zama hukuncinsa kamar hukuncin farauta yanzu misali dabbobin da ake farauta ai dabbobin jeji ne to amma idan ana tafiya a jeji sai ga wasu dabbobin gida wasu suka mai da kansu dabbobin jeji saboda sun san sun tafi jeji kawai ba su da masu sun riga sun zama haka musamman a irin wancan lokaci haka suke rayuwa to idan mutum ya gansu idan sun gudu gaba ɗaya lokacin da suka firgita to yadda mutum zai ga zomo ya bi shi ya jefe shi da mashi a babin farauta to haka ma yi ga rago ko tinkiya to shi ma zai iya jifanta a babin farauta in ya same ta hukuncin ta hukuncin farauta duk abin da aka bayyana a hadisan baya wajen cewa in ta mutu ga abin da ya tsinin ya soke ta shine ya tasiri a jikinta to hukunci ta kuma hukuncin farauta lakin wannan shine abin da yake nufi kuma nadda alaikum minha fasna'u bi akala lakin to abin da ya sangarta daga ciki sai kuka same shi kuka kasa kamawa ya fita a guje to kuma sai hukuncin farauta kawai za ku iya sa da maki قال قلت يا رسول الله إيش سيرتي يا من الله صلى الله عليه وسلم إننا نلقى العدو غدا za mu riski abokan gaba gobe sai ma'ana muda ko ba mu da nace mudiya wuka kenan nace muda jam'in su wuka ce ba mu da wukan yanka afanas nasbahu bil qasbi shin ya halatta mu yanka da itace itace wanda aka aka tsaga shi aka kai da shi zama kaman kaifin wuka sa sukan yi haka su rike in mutum bai da kamar yadda aka saba ko rike adda ko wani abu mutum ka iya tsaga ice sai rinka tafiya da shi kamar a matsayin adda suka ce a yanzu za mu iya yankawa da ice kwala sai mun zana sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ma an harar dama duk dabban da aka yanka ta jini ya kwararyo wa zikra sallallahu alaihi kuma an yi bismillah fa kulubu kawai ku ci ya halatta ku ci ko da me aka yanka in dai an ce bismillah jini ya zo da shi kenan kawai sai ku ci laisa sin amma banda yankawa da haƙori duk wanda zai yanka da haƙori kan dama laisa sin banda yankawa da haƙori wa zuhur ko banda yankawa da farce banda yankawa da farce sai ce wasu ku bari in ba ku labari an zalika game da haƙori da kuma farce amma sin yace amma kun ga haƙori fa azuru shi fa kashi ne asalinsa haƙori kashi ne wannan sai nuna yanka da kashi bai halatta ba in an yanka dabba da kashi ba a ci wa amma zuf amma farce famudar habasha mutanen habasha da ba su musulunta ba sun kasance sukan yi yanka da farce kaga yanka da farce bai halatta ba eh, ko wani yana yanka kaza wani jijiya bai yanku ba ya matse da farcensa ya karisa wannan duk wannan kuskure ne ba za a ci ba wani hadisi yana maganan yanka musamman da abubuwan yanka sannan wanda farko malamai suka ce duk dabbobin jeji in suka zo gida suka rayu suka zama 'yan gari to hukuncinsu ya zama hukuncin dabbobin gida yanzu misali in an ɗauko barewa ta zama ana kiranta gida har aka saba da ita to hukuncin ta hukuncin tinkiya kuwa akuya haka za ta zama kawai za a mu'amalance ta mu'amalar tinkiya ko akuya haka misali eh, tsuntsaye wanda suke rayuwa a jeji sai aka dawo da su yan gari suka dawo abun nan to hukuncin su hukuncin tsuntsayen gida suka za su tore su waye haka kuma dabbobin gida idan suka koma jeji babu masu don da sukan yi haka amma yanzu mutum ko ragonsa lagos sai dai zai samu shi za a gane me shi ina ga insha Allah ta'ala so baya da zai eh, rago ya koyi abun nan kawai irin a irin abun a kamaru da wani lokaci a yan shekarun baya ga za ga shanu kawai a jeji su kadai suke yawan suke kiwo ko da su wayannan suna koma kuma garkin su suna koma su gama kiwon su su koma garkin garkin su to abun eh, idan dai sun sangarta babu masu su sun zama yan jeji to hukuncin su ya zama na jeji ma'ana dabbobin gida in sun zama rayuwar su ta koma jeji ba a matsayin karkashin masu makiyaya ba a kawai suka koma su kaɗan suke ta yawo kamar yadda dabbobin jeji suke yawo to in an same su hukuncin su hukuncin dabbobin jeji ko ta hanyar farauta ko ta hanyar yankawa ko ta hanyar kowanne a ciki abinda malaman suka bayyana suka ce abu na farko daga cikin abinda hadisin yake yake karantarwa sannan abu na bayan wannan kuma yanka dabba ba sai wani mutum na musamman a cikin jama'a ba yanzu kaga lokacin da sahabbai suka yi gaggawa saboda yunwan da ake ciki sai suka yi gaggawa suka yi yanka kawai da manzala suna da yana can bayan a cikin jama'a har yanzu misali ba sai an jira ko limami ko malami yana can baya ko baya unguwa ba ko kuma kaga an dauko wata kaza da ruwa a buta da wuka yara suna tafiya wai za a je neman mai yanka ko da ke zuwa mun yara muka da haka yawa ya rabu a mana gari da kaza da wuka ya mace kawai a gida za ta ce bismillah ta yanka inda ba ta tsaro kawai in tana tsoro ka ta bata nama yau ta fara yankawa da yanku ba sannan kuma ya tashi ya yi tsalle ta yi tsalle a abun zai zama matsala da haka da haka ya je ya mutu kaga wani ba za a ci ba yawa ana miji idan idan tana da jarumta jaruma ce za ta iya yankawa wannan ya halatta za ta iya yankawa daga ba sai an nemi yanka ba domin da a ce sai an nemi wani ya yanka ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bi aula shi ne dan komai a jira kawai sai ya zo ya yanka su amma kawai suka ci gaba da yankawa don ne don sun san halarcin cewa yanka kawai da ka ce bismillah ka yanka shi kenan magana ta gare babu wani falala akan darban ba ta ƙara daɗi ko rashin daɗi don wani ne yanka ko ba wani ne yanka ba kawai dai an ce bismillah aka yanka shikenan kawai shari'a ta tabbata a don haka kowa lokacin layya abuna a ce malami anguwa yana ta zagayawa shi zai yanka a can yanka a can yanka a a mafifici shine mutum mai layya ya yanka layyansa da kansa yawa in yana da uzuri to sai wani wakilce shi ko yana da uzuri ko da namiji ne a ko baya nan ko kuma yana nan amma ko ba shi da lafiya ko kuma wani uzuri haka sai ce wanda zai wakilta sai ya yanka masa amma in dai lafiya kalau babu wani abu to an fi son mutum ya yanka layyansa da kansa mata saboda uzuri a abu za su iya yanka dabba ba mafiya yawa sun saba da rashin haka shi kenan kawai sai sai yanka musu kawai sai wakilce su amma in ba haka mutum sai yanka da kansa sannan ya nuna eh, sabon sallallahu alaihi wasallam idan suna tafiya sukan tafi ne kawai dukka su suke wa kansu hidima ta ibada ba tare da jiran sai wani yi musu ba yawa wannan yana daga cikin muhimmi idan mutane suna tafiya su sama kawai suna yi wa juna hidima abinda wannan zai iya yi wannan zai taimaka wancan wancan ya taimaka wancan sai ga tafiya ta da shi yasa ba a gane mutum sosai sai an yi tafiya da shi in ba an yi tafiya da shi ba hanyoyin gane mutum mafi girma su ne mu'amala ta kuɗi da mutum da mu'amala ta tafiya in baka yi mu'amala ta kuɗi da mutum ba za ka ta bada shaida a kan sai ka ce kai wani kaza kaza kaza kaza kaza dewa da Umar radiyallahu wani aka ce masa wani mutumin kwarai ne wani kaza ne wani kaza ne sai ta mura shi kai mu'amalar kuɗi da shi yace a ah, ba mu yi wannan ba a ce to tukunna dai kaɗan takaita to kaza tun a wancan lokacin ma kenan to haka kuma in kun yi tafiya da mutum da kun taɓa tafiya da shi to za ka gane mutum da karamcinsa da darajarsa da da yawanci in yi tafiya za ga wani in yi tafiya ko ana tare ko wani makamanta ka banda kansa babun da yake so sai ana zaune a ɗaki shi da ya shigo kawai zai kunna wuta mutane suna bacci da daddare shi in ya duba maslaharsa kawai yana so ya ga inda zai kwanta ko yana so ya ga inda zai duba ko yana so ya ga menene kawai yana shigowa ba wani damuwa can sai kunna wuta ko duk mutane in dai ka samu guri a kashe a wani za ka ko a gari ma ana abuna ka samu masallaci a cike ana sanyi lokacin sanyi amma kai in ka zo duka wannan cikowar ba su kunna banka ba kai gan zai ka kunna kai kadai ba kai musu adalci ba ai sun fi kaiwa amma ba su kunna ba sai ka bi sahu kawai ko kuma duka sun kunna manga suna cike suna ci zalla amma kai da kai kawai sai ka kashe manga shi duk abun da za ka ga mutane su suka raja a gare shi ko ba sabon Allah ba wajen maslaha su ka da lura da wannan ko makaranta ne irin a dakuna inda ake kwana tare da sauransu shi yasa wanda ya karatu a cikin jama'a suka yi irin wannan bodin da sauransu mu'amala tana da bambanci ko a gida a gari a cikin jama'a eh, za ga yadda yake adjusting abubuwa sau da yawa daban ne da wanda shi bai je irin wa'annan harkokin ba ko bai yi tafiya ba ko wanda ya je ko almajiranci ne ko wani abun nan ya rayu yake da wasu abubuwa na abun nan yana da bambanci da wanda shi kullum a gida yake a gida kawai mu'amalan gida ya sani sai ta maka mu'amalan gida ah, haka wannan hadisin shine abun da ya koyar daga karshe ma an harar dama yawa sannan yanka da wuka shine amma in ba wuka ba alƙasu ice sannan a wasu riwayoyin hadisi sun nuna alhajar abuna wasu sun ambata ce almarwa wato dutse in an kaifa dutse ko aka samu dutse mai irin kaifi din nan a jebe ya halatta za a iya yanka da shi haka in an samu ƙarfe mai kaifi za a yanka da shi amma kashi bai halatta yanka da shi ba in an yanka dabba da kashi bai halatta ci ba haka kuma haƙori ba za a yanka da haƙori ba da haka amma ice ko dutse ko karfe a mafi bicin abin da ya dace nan samu wuka shine a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga har bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya koyar da sahabbai bayan sama da da wuka su yanka haka yanka shine sunnan shine a samu wuka mai kaifi a yanka ne wani shine fi abu na sannan ma an hada dama wa zikra smullahi alaihi fa kulu abinda matukar ya kwaran yadda jini in bai kwaran yadda jini ba daga cikin dabbobi rashin kwaran yadda jini yana faruwa ko don tsananin cuta ga dabba shi sa malamai suka yi magana idan dabba ta zo ba ta motsi sai an ɗan shura mutum musamman yana so ya ci sai ga yana ta kokarin motsa ta shi da kansa gashi tana motsi in aka wayi gari sai an saurara ake ganin ta sashin malamai kaɗan daga ciki suka ce makaruni ne a cikin an yanka ta ma to irin da da zaka ga ba za ta kai da jini ba duk dabban da kawai eh, abin da malamai suka ce duk dabban da dama ko a yanka ko ba a yanka ba ta riga ta zo matsayin da saura kaɗan ta zama gawa suka ce wannan kawai in an yanka ta ba za a ci ba hakanan dabban da ba ta motsawa ta shura in an yanka ta kawai sai dai a haƙura da ita wasu aka yi sun ce kai wani ba za ta yi sai dai a bawa yara to ya za a bawa yara ai illoli ne suka sa ba za ci ba idan da ta motsa jikinta ta yi wannan motsin ta zubar da abu ba yana damkewa a cikin wasu jijiyoyinta na ce akwai ba. da matsaloli ga abin lafiyar mutum da imanin mutum saboda ka ba a ba yara abin da manya ba za su ci ba in dai abu ya zama bai halarta manya su wato yara ma ba za su ci ba sai kawai aje abin ne shi shi ta kuma an harar dama zikira sumullahi alaihi fa kuluhu laisa sunna wallahu ta'ala alim insha Allah ta'ala muna rayu lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما الله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما الله على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا ساكن أنكر الله يدار الله الله يدار إلى البركة ya kan su ya masu neman addu'o wannan shi Allah ya saka mutane da alkhairi ta turo wancan sati akwai bayan Allah ya kai da kowa da ita ita da ikon Allah ta dawo har sake ta amma tana asibiti ba ta da lafiya Allah ya ba ta lafiya wannan shi ma shi Allah ya saka mutane da alkhairi ya turo kan al'amari da su da ya ce amma da ikon Allah ya samu gani yace Allah ya saka mutane da alkhairi wanda ce ake yi na wata safiya shi da rasuwa wannan aure wannan matar tana juna biyu safiya shi da rasuwa wanda ce a rika musu kayan su ta safiya da rasuwa Allah ya sa su da musu wanda suna da bukata na alkhairi a wajen ubangiji ta shi da rasuwa Allah ya tabbata wanda ce magana na wannan bayan shi wannan jari ne albarka السلام عليكم ورحمة dukkan bayan Allah da suka turo suke bukatan bayan Allah su taya su da addu'a muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya karbi addu'o'in mu masu neman aiki Allah ba su aiki mai albarka masu iyalin su tana da juna Allah ya sauke ta lafiya ya ba su duriya ba masu neman jari Allah ya ba su jari mai albarka wanda yake neman wasu abubuwa na alkhairi Allah ya taimake shi a kansu dukkan mu gaba ɗaya muna fata Allah ya haɗa mu da dukkan alkhairi duniya da lahira masu neman yin balance Allah ya taimake su su samu daman yi duka mu gaba daya wadda a kowa bukatar da ya ambata Allah bane wata biya mana bukatun mu Allah kuma ya gafarta mana kurakuren mu Allah ya yafe mana zanuban mu Allah ya gafarta wa iyayen mu da kakannin mu ya hada mu da su cikin jannatul firdaus Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم قسم اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلف علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك